الطغيان وعلى من لدنا وزكاة وكان تكيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم يومئذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دشيدة قوتين شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 yayin da ya daidai da 11 ga watan biyar ne ko haka ne 12 ga watan biyar shekara dubu da goma sha takwas wannan shine wato wa'azi na biyu a cikin jerin wa'azuka na dare shi an samu yanayi na ana ta iska yadda Allah maɗaukakin sarki ya so ya yi haka yake malamai magabata suna da wata ƙa'ida cewa ɗan adam a rayuwarsa akwai abin da ya tsara yake so ya yi shi kuma Allah akwai abin da ya tsara yake so ya tabbata idan mutum ya miƙa wuya zuwa ga abin da Allah ya tsara yake so ya tabbata to dukkan kuma wani shiri da kai kuma ka tsara kake so ya tabbata sai Allah ya tabbatar maka shi idan Allah ya tsara wani abu yana so ya tabbata kai ka ja gefe ka ce ba zai yiwu ba abinda Allah ya tsara yake so ya tabbata ba zai tabbata ba to daga ƙarshe abin da zai faru duk abin da kai ka tsara kake so sai ya tabbata Allah sai ya rubuce shi kuma abin da yake so ya tabbata daga ƙarshen shi zai tabbata muna roƙon Allah ta'ala Allah ya sa duk lokacin da muka yi tsari aka samu matsala to Allah ka sa abin da shi Allah ya shirya mana ya fi shirin da muka yi makamu saboda wasu ƙa'idoji da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa za ku iya san abu abinda kuke so shardi ne za ku iya kin abu abinda kuke so alheri ne Allah ya san haka amma ku mutane ba ku san haka ba ba dogon karatu zan yi ba wasu abubuwa ne kawai da nake ganin muhimmai da ya kamata in faɗakar in janyo hankali a kansu kuma in yi nasiha ainihin wato a kansu yana da kyau mutane su fahimci wa'annan al'amura ɗin da kuma wa'annan matsaloli ɗin a ina samun koke-koke daga shigowata idan abu ya shafi ɓangare na maza za ka ji sun ce ya kamata a yi wa mata nasiha idan abu ya shafi ɓangare na mata za ji sun ce ya kamata a yi wa maza nasiha sai nake da fahimtar cewa akwai yanayin mu'amala da take gudana mara kyau wani lokaci ko a samu rashin kirki daga ɓangaren maza wani lokaci ko a samu rashin kirki daga ɓangaren matan wani lokaci ko a samu haɗuwar duka guda biyu macen ba ta da kirki shi ma namijin ba shi da kirki mata da maza da Allah subhanahu Taala ya faɗa a ƙwar'ani dama sun kasu gida hudu ne akwai wanda idan an tashi za a yi aure da matar da mijin dukkansu mutanen kirki ne Allah ka sa gidajen musu zama haka akwai wanda za ka samu matar ita ce mutuniyar kirki mijin mutumin banza ne an samu matsala daidai da matar fir'auna da shi fir'auna akwai wanda za ka samu mazajen mutanen kirki ne amma matan mutanen banza ne kamar yadda aka samu wannan wajen mu'amalar annabi lutsu da annabi nuhu ta bangaren matan shi akwai wanda za ka samu da matar da mijin duka mutanen banza ne shi ya sa akwai wanda mata da miji ne Allah ya hada su ga baki da ya musu alkawarin su ya tura su ta Allah ya ce tabbat ya da abila habimin tabbat ya da أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin watan sai ya ce ma agana an maluhu wa ma kasab da shi abu lahab da dukiyar da ya tara ba za su yi masa amfani ba Allah sai ya haɗa shi ce ce da shi da matarsa duka wuta za su tafi sannan irin gidan da ya haɗa mutumin kirki wanda babu kamarsa a duniya da matan da babu kamarsa a duniya babu kamar gida na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a farkon suratul talaq da Allah maɗaukacin sarki ya tashi ya kawo wani abu a cikin abubuwan sai da ya ja hankalin mutane ce su ji tsoron Allah ƙur'ani bai gushe ba yana magana a cikin surar kaɗai sai da ya faɗi waje guda hudu cewa lallai sai an ji tsoron Allah idan mutum ba tsoron Allah yake ji ba babu yadda za a iya kiyaye abin da ya kamata a ce ya kiyaye matsala ce ta saki amma sai da Allah yake sai an ji tsoron shi يتي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأنتم العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن Allah da ya tashi sai ya kira ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan shi ne kira mafi daraja mafi tsada wanda Allah ya ce ma annabi a Qur'ani malamai sun yi bibiya sun bincika sun tabbatar a duk ƙur'ani tun daga fatiha hannasi babu inda Allah ya taɓa kiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ya ce masa ya Muhammad babu saboda girmama annabin don haka wannan kira da ya masa ya ce masa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin sai ya ce masa idan tsallaftumun nisa'a idan za ku saki mata magana Allah ya buɗe da annabin amma ba da shi yake so yi magana ba da sai yake so yi magana sai yake fatsalli ƙohunna ku saki mace hinna da iddata sannan wa ahasul idda sannan ku kiyaye lissaf idda yaushe aka saki mace yaushe ne za ta gama idda me yasa Allah madaukakin sarki yace idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahasul idda idan za ku saki mace ku sake ta da idda sannan ku kiyaye idda a ƙa'ida idan namiji ya saki mace mata da dama babban abin da ya sa suke shiga bala'i da musifa yanzu ƙin tashi su karatu ya sa abin da ba haƙƙinsu ba Allah da annabi bai tsora musu ba an ɗorawa matan shi ya sa malaman bida'a kafin sunna ta bayyana babu abin da suke kishi da shi irin kada a bari mata su karatu da kafin bayyana sunna za ka iya zuwa gari ka samu malamin da fi kowa karatu amma mata shi ta fi kowa jahilci a garin saboda an ce mace ka a bari karatun ta wuce kulhuwar lahu da an bari mace karatun ta wuce kulhuwar lahu to fa an shiga matsala sai ka ga babban malami a gari ya fi kowa karatu amma mata shi ta fi kowa jahilci da wannan ya saba wa rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin gidan annabi matan shi suna yin karatu wannan yasa bayan annabi ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah matar shi na na Aisha Allah ya tsara mata yadda al-Imam zahabi da yazo cikin Sirru Alamin Nubala zai tarjamata yace tun da yake bai taba jin labarin wata malama a duniya ba kamar na Aisha shi yasa bayan annabi ya bar duniya tana da shekara 18 zaunawa ya ce tana karantar da mutane sai da ta kai shekara 68 kafin ta koma ga Allah a cikin littafin al bukhari na Aisha tana da ɗalibi sun fi ɗari. a cikin Musnad na al-Imam Ahmad na Aisha tana da ɗalibi sun fi mutum ɗari. a cikin sahabbai idan matsalar karatu ta rikice sai an dawo wajen na Aisha kuma mace tashi. da haka muke faɗawa mata dole su tashi su karatu san abin da Allah ya tura musu na haƙƙi su san abin da Allah bai tura musu ba kada wani ya amfani da damar da yake da ita ta seniority ya zo ya tura musu wannan abu Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna idan za ku saki mata ku sake su da iddarsu wa sul idda sannan ku kiyaye lissafin idda idda ta kasu gida-gida akwai na alhamila mai ciki in an sake shi ya za ta yi akwai wacce ba ta da ciki akwai indar matar da mijinta ya rasu ya bata duka wannan abu ne wanda yake an yi bayanin sadaki dake sai Allah ya ce fa salliqu hunna ta hinna wa da idda idan za ku saki mace ku sake ta da idda sannan ku kiyaye lissafin idda yaushe ne aka sake ta yaushe ne ya kamata yadda ya tsare? yana daga cikin abin da mafi yawancin maza ba sa kiyayewa dukkan malamai sun tabbatar da cewa idan za a saki mace dole sai an yi la'akari da halaye kamar haka na farko a saki mace lokacin da ta yi jini ya ɗauke kafin a sadu da ita ake sakinta idan aka sadu da mace bayan an sadu da ita aka sake ta to sakin yayi amma tare da haram idan an saba ma Allah ba abu ka'ida ba idan aka saki mace tana cikin jinin al'ada aka sake ta an saba ma Allah cikin sakin ba abu dokar Allah ba wannan yana daga ciki wani yanzu da an mai abu a lokacin da ran shi ya ɓaci a lokacin da ya sake wani ma sai ya tambaye ka ya bugo ma waya ya ce alaga ta malam e an ce saki uku a lokaci ɗaya bida ne sai ce ce ka gama mai bayani sai ce don allah mata shi ta ɓata mere a bari don allah ya ɗanɗana bida nan tukuna yana so zai suke mata shi wannan ya saba matsa'ida ba a yi me yasa shari'ar musulunci ta ce idan za a saki mace a sake ta da idda sannan a kiyaye ƙa'idojin da ya kamata a yi wajen saki yana daga ciki ka'idar musulunci shine bai salla darra wala dirara kai kada ka cutar sannan kai kada a cutar da kai yana daga ciki shine ba a so a tsawaita wa mace doguwar idda to akwai mazajen da wani zai saki mace sai ya fahimci sai bai wuce saura sati ɗaya ba ta gama idda sai zuciya dawo da ita kuma a yi ta rigima kuma tun da ya riga ya ce ya dawo da ita babu yadda za a yi ta dawo sai an ƙara dawo da ita ta dawo a satin da aka dawo da ita sai ƙara cewa ya sake ta sai ya bari saura sati ɗaya za ta sake gama idda sai ƙara cewa ya sake ta da wannan yana daga cikin abin da Allah ya lissafa cewa wanda duk yake yin haka ya rike ayoyin Allah abin gaske da Allah ya faɗa haka ya ce idza tallaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa ahsul idda sai ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku me yasa yace ku ji tsoron Allah saboda mafi yawanci da maza da mata in aka ce maka an samu matsala a wajen tafiyar da aure to kowa cira Allah yake sai ya ɗauko son zuciya sai ya saka a gaba al'imamu abu hurera sun haɗu da wani mutum ya ce wa al'imamu abu hurera mataɓawa wai don Allah ne tsoron Allah sai al'imamu abu hurera ya ce ka taɓa bin hanya kana tafiya a kanta sai ka hango ƙaya sai ya ce eh, idan kana tafiya a hanya ka hango ƙaya ya kake ya ce idan na hango ƙaya in na taho ko dai in tsallake ta ko in kauce mata amma ba na yadda in ɗauki ta in taka ina ji ina kallo sai al'imam da ya ce masa su wannan shine tsoron Allah da ka hango abin da Allah ya haramta to ka iya ƙoƙarin ka kore ku haɗu da kakkak ku haɗu da abin ko ka kauce masa wannan shine takawa wannan wata na ramadana da za a shiga a yi azumi na kwana ashirin da tara ko talatin idan muka haɗa babban makarantar da yasa ake so musulmi su yi azumin nan na kwana talatin ga baki ɗaya abu ne ƙwaya ɗaya shine dan mutane su zamanto suna da tsoron Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus Siyamu! kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani sai ya ce kutiba alaikumus Siyamu! an wajabta ku yi azumi kamar yadda aka wajabta azumin ga al'ummar da ta zo kafin ku me babban darasin da ke cikin watan ramadana wannan kwana talatin ɗin gaba kiɗi kan mai zuwa dalilin kawai ana so al'ummar musulmi ta samu tarbiyya ta zaman to tana jin tsoron Allah shi yasa aka ce a azumi to shi yasa a nan wajen sai Allah madaukakin sarki ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijinku ba kowa bane daga cikin mu daga cikin maza ko mata lokacin da rikita-rikitar aure ta taso matsala ta taso kowa yake tunani a irin wannan lokacin bari ya kiyaye mai dokar Allah ya bi me zai janyo masa fushin Allah ya kiyaye galibinmu kowa ajiye abinda Allah yake ko da ko kana ganin mutum yana da karatu ya ɗauki son zuciya ya sa a gaban shi shi yasa Allah ya janyo hankali sai ya ce wattaqullaha ku. sai ya ce la hunna min buyutihinna idan ka saki mace Allah ya ce kada ka fitar da ita daga cikin gidan sannan wala yakhrujna suma matan kada su fita dan Allah a dauko wannan ayan a duba a gani wani ranar da ya saki mace a ranar zai ci ta kwashe kayan da ta gidansu ba shi bane abinda mafi yawanci ya fi faruwa wani ma saboda rashin mutunci in zai fita zai ce to zan fita billahi Ladi kake bari in je in dawo same ta a gidan nan saboda matsalar tana da wahala shi yasa kafin Allah ya faɗi dokar sai da yace wattaqullah ku ji tsoron Allah la tukhrijuhunna min buyutihinna ka saki matar fa amma Allah yana jingina gidan gare ta yana cewa gidanta ne sannan Allah ya ce wala yakhrujna su ma matan kada su fita daga gidan ta yanzu ɗayan biyu ko dai shi idan namijin yana ƙoƙarin ya kiyaye dokar Allah abu shari'a ya saki matan kafin ya je ya dawo sai ‘yan uwan su zo da mota sai su kwashe kayan sai ya ce sai ka ce mara zuciya in banda ba ki da zuciya ya sake ki ce mai za ki a gidan inda yana son ki dai sake ki ba haka matsalar ta jama'a in ko matar ba ta zuciya ta kwashe kayanta ba to shi namijin shi zai gargadi ya ce to zan fita amma kakki bari in dawo in same shi da haka idan aka saki mace saki daya tana da sukuna za a ba ta wajen zama sannan tana da nafaka ciyarwa cikin haƙoƙin da take da su sama da guda goma daga ran da namiji ya ci ya saki mace ƙwaya ɗaya ne kaɗai ya sauka wanne ne Shi ne babu saduwa tsakanin shi da ita amma duk rago haƙoƙin suna da saki ɗaya da saki biyu idan saki ya kai saki uku ne to shi ne a wannan lokacin babu nafaƙa babu sukura saboda ɗaya daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta ci a idda inda saki ya kai uku ba za a samu wannan maslahar don Allah kowa sai ya auna kansa ya gani na farko ka taɓa sakin mace E, na taba sakinta. ya ka mu'amalance ta lokacin da ka sake ta wannan dokar ta Allah ka bi ta baka kore ta ba baka fatattake ta ba idan ka bi wannan dokar ta Allah da ka sake ta ka bar ta a gidan ta ci gaba da zama wataƙila baka da wani gidan sai wannan ma sai ka fita sai ka je ka nemi wani ɗaki a wani gidan ka ci gaba da zama ko ka dawo shago kuma ka kawo mata abinci da safi abinci da rana da daddare kana kawo mata kayan sawa komai kana mata har sai ta gama idda dan Allah ka iya bin wannan ka'idar to idan kai haka lokacin kake cikakken ahli sunna amma in dai ba za ka yin haka ba kuma ana magana sunna ka dage wannan ka ka makale gemin ka ayi magana ka ce ku ne sunna ko kaman kata ko ƙarya kake wallahi kana da matsala sai an gyara wannan ita ce dokar da Allah ya sa da aka mu yanzu ba muna maganar mutumin da zai zo ya damu da maganar ba bane a bakin shi amma idan aka zo rayuwarsa kwata-kwata annabi yayi nan shi yayi nan irin wannan ahalin sunan ba su muke nema ba muna buƙatar duk mutumin da ya amsa suna yake shi ahalin sunna ne to a rayuwar shi a ga karantawar annabi tana tafiya a aikace ba ta hanyar surutu ba ka je ka binciki tarihi ka gaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zauna da matan shi ya yi mu'amala da matan shi ya yi nuna musu ƙauna ya yi nuna musu soyayya shi sa Allah ya ce wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna su kada a fitar da su sannan su ma matan Allah ya ce kada su fita matsala ta biyu su matan in ma ba a fitar da su ba to sai ya to daga ɓangaren iyayenta da 'yan uwanta sai su zo su zaga su da haka sai ya zamanto bangaren madan wannan dokar da Allah ya sa ba a mutunta ta ba a kiyaye ta ɓangaren iyayen yarinyar wannan dokar da Allah ya sa duka duk babu wanda ke mutunta ta daga lokacin da ko Allah ya ja layi ya doka ya ce ga abin da ake so a yi na rantse da Allah babu wanda zai zauna lafiya sai wanda ya ba abin da Allah ya ce a yi sannan yanzu kai ba za ka gane hatsarin matsalar ba sai nan gaba yanzu da kake aure da yar wani kai ka auro kana yadda ka ga dama to ba ka sanin hatsarin abin sai kai ran da yarka ta girma ta isa aure wani ya aure ta daga lokacin in ba sa abu ka daina barci saboda yanzu kana tunani kake yanzu da ta fada hannun wani to yanzu koya za a kare baka sanya za a kare ba baka sanya za ta zama ba baka sanya za a yi kaza ba shi yasa Allah yace wattaqullaha rabbakum yace la tukhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana kada ku fitar da su su ma kasta fita sai idan sun zo muku da albasha mabayyaniya ka saki mace a gidanka kai kana ƙoƙarin ka bi dokar Allah akwai mamarka a gidan akwai ɗan uwanka a gidan yau sai rigima da mamarka ta zage ta ta ce mata mutunci gobe sai rigima da wannan ta zage shi ta ce mai mutunci a gidan ta yanzu wannan ta zo da albasha ma bai yana sai ka ce ta tattara ina ta yana ta ta gidansu ka bar mace a gidanka ka sake ta ka ce ta yi idda kana kiyaye dukkan wata ka'ida da shari'a ta ce a kiyaye kawai sai ka ji labari ba ta gama idda ba sai ka ji an ce a wani ya rabo ya zo da sunan yana santa mace lokacin da take idda na saki daya ko saki biyu ba ma inda ba ma direct ba ko indirect Allah subhanahu wata'ala bai yadda wani ya neme ta ba shi yasa malamai suka ce in wani ya zo ya nemi mace tana cikin idda to azabar da za a yi masa ko matar ta gama idda a hana shi aurenta saboda mace idan mijinta ya sake ta saki na ɗaya na biyu har yanzu matar tana da alaƙa da mijinta wani Allah bai yadda ya zo ya mu'amala da ita ba da sunan yana santa to kana sakin ta dan taɓa ta marai ka ba ta dama ta yadda kawai sai ka da an ci aiwa na yara Ba bata gama idda ba to yanzu ta zo da alfasha mabayyana kora ta ta gidansu don ba irin wannan dalilin aka samu ba na shari'a namiji ya saki yar mutane tana gidan shi ya kora ta gidansu wannan rashin mutunci ne Allah bai yarda da shi ba tsakaninku da Allah ana yin wannan ko ba a yi tsakaninku da Allah mutum nawa ne a cikinmu suke kiyaye wannan dokar suke binta wayanda suke kiyaye dokar ne suka fi yawa a cikinmu ko wanda suka saba mata eh ina so ne a yi adalci a faɗi tsakani da Allah masu kiyaye dokan ne suka fi yawa a cikin mu ko masu saba mata masu saba kuma ba mamaki ma wasu suna kiran kansu cewa su ahalus sunna ne ahalus sunna ba wal jama'a amma kuma ga keta dokar Allah karara a wannan babu da aka sai an ji tsoron Allah an yi gyara yau karatun namu ba shi da dadi. ka san mutane sun fi so idan an zo wajen karatu ka tattake wasu su su kabbara a tashi a jana ba da labari ana ta ayyau malam ya ci umarsa a wajen karatu a ta ba za a yi wannan karatun dama gaskiya yin za ka faɗe ta wata rana har kai kanka mai karatun babanin ka zaɗe ma Allah ya ce la ta kurji hunna min buyuti hinna wala ya na illa an yi atina bi bayyana. kuma in dai sunan nan da gaske muke yin ta daga yau duk mutumin da ya jingini zuwa ga cewa shi ahalus sunna ne ya kamata Allah ya kiyaye ba fata ake baran da suka samu matsala da iyalin shi ya sake ta ya ji tsoron Allah ya yi haƙuri wajen ɗabbaka dokar Allah wannan ka'idar kada ya saba masa ya bita Allah ya ce wala ya kharujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai ya ce wa tilka hududullahi wannan bayanin fa da ake muku yanzu to doka ce ta Allah Allah ya ce wa man ya ta'adda hududallahi dukkan wanda Allah ya sha ta layi Allah ya ce a tsaya nan wani da ya zo sai ya tsallaka shi ya ƙidayawa Allah sai ya ce faƙaɗa balama su kada ya ma mani cewa wani ya zalinta Allah ya ce kansa ya zalinta don musibar saɓan da kai kanka za ta koma sannan sai ya ce lata dari abinda ya sa aka ce ka yi haka ka bi wannan ka'idan baka sani ba la'allallaha ba mamaki Allah ya hudisu ba da zalika amara zai iya haifar da wani al'amari bayan kaya wannan sakin to shi yasa mu ga bayan ya ce a duk horon Allah a wannan ainihin wato ayar la tadlila Allah ya hudisu ba da zalika amara baka sani ba Allah zai farar da al'amari shi yasa so da yawa sai kaga namiji duk wanda a wajen saki bai bi ka'idar shari'a gurin sakin ba daga baya ka duba ka gani idan Allah ya tashi jarraba shi sai kaga ya dawo yana wa matar sanda bai taba mata ba kafin ya aure ta wannan yana faruwa ko bai faruwa wani yazo ya ce wallahi to alaga ta malan ya za'a saboda wani in ya tashi zai ce ba saki uku ba ya mata saki malala gashin tinkiya ta tafi gidansu da kuma kotunan mu mazhabar malikiya suke da kuma mazhabar malikiya da shafi'iyya da hambaliya duka sun tafi wayannan mazahibu din guda hudu hanafiya shafi'iyya malikiya hambaliya cewa da ka sake matar ka saki uku lokaci dai ta saku ba aure sai dai a jira wani sai ta yi wani auren to a lokacin ne za ka ga mutum yana bin malamai malamai yana fatawa alaga ta malam na saki mata ta saki uku lokaci ya za a yi in ka ce mai aifatawar malikiya kenan da shafiya? sai ce alaga ta malam yanzu ba wata mazhaba mai dan sauki sauki yanzu dan Allah malam ba wata mazhaba mai dan sauki sauki yadda za a yi saboda yanzu Allah ya dora masa musifar da yana ganin duk duniya yanzu ba matar da za ta iya kwantar mai da hankali in ba wannan da yi ma wannan sakin bai fatattake ta ya kora ta gidansu shi yasa Allah ya ce la ta dari baka sani ba la'alla la ba da zalika amra bayan wannan sakin Allah ya farar da wani al'amari wataƙila kai mijin kai ne kai wa matar ba daidai ba ka dawo ka gyara watakila ita ce ce maka ba daidai ba a dawo a ainihin wata gyara shi yasa yace la tadri da Allah la yuhdisu ba'da zalika amura? to shi yasa a cikin surar sai da Allah ya faɗi cewa wanda ya ji tsoron sa hasso hudu yana maimaitawa Allah sai ya masa ainihin wato kaza wanda ya ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki sai ya masa ainihin wato kaza Allah madaukakin sarki a aya ta gaba me shi bayan wannan ayar ba baka kiyaye ba eh sai kai tilawa ce da eh kun san haka qur'ani yake ai إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف تتلى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن Allah sai ya ce to fa’ila balag na ajiluhunna idan ka saki mace kana lissafin idda yaushe za ta gama ya rage saura sati ɗaya. Allah bai sa an daidaita saura kwana shida ba a daidaita ba saura kwana biyar ba a daidaita ba saura kwana hudu ba a daidaita ba saura kwana uku ba a daidaita ba har ranar idda ya zo ya cika ta wannan lokacin ne Allah sai ya ce kafin lokacin idan ya cika ba idza balagna ajaluhunna ta wannan lokacin fa amsikuhunna bima'ruf kafin iddan ya karasa cika ko dai ka dawo da mace amma in za ka dawo da ita ka tabbatar dalilin da ya ka dawo da ita don ka riƙe ta ta hanyar da ya dace da shari'a au fari ko hunna bi ma'arufin ko in za ka rabu da mace a wannan lokacin kayan da ba dawowa Allah sai ya ce a rabu da ita ta hanyar da ya dace da shari'a ku duba ku gani fa rabuwan za a yi amma Allah abin da yake cewa ko a dawo a riƙe mance ta hanyar da ya dace ko a rabu da ita ta hanyar da ya dace saboda ba a buƙatar cutarwa ko cuta fa'iza balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bi ma'arufin aw fariquhunna bi ma'arufin Allah ya ce wa ashidu zawai adalin minku ku shaida ku sedar da ma'abuta adalci daga cikinku wa mu shahadati lillah sannan ku tsayar da shaida dan Allah ka saki mace sanda zaka dawo da ita to ka kafa shaida gurin dawo da ita su kuma wanda za su ba da shaida to su ba da shaida dan Allah wa aqimu shahadati lillah Allah yace zalikum azo bihi wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi amma wa wa'azin zai ma amfani shine man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir idan wannan wa'azin da muka janyo tun daga farkon sura ba har zuwa nan wallahi ba zai amfani ga kowa ba sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira imani da Allah kuma ya kunshi abu guda hudu abu na farko ba za ka taɓa zamantowa ka yi imani da Allah ba sai idan ka yarda cewa Allah akwai shi ɗaya kenan sannan ka yadda cewa Allah nan shine na farkon da farkon da farko sannan shine na ƙarshen da ƙarshen shi ba ta da Shi ne abu na farko lokacin da ka yadda cewa Allah akwai shi to abu na biyu da ya zama wajibi a kanka ka yadda da rububiyarsa shine samar da halitta da samar da bukatarta da ɗaukar nauyin kulawa da ita babu wani wanda yake da ikon wannan sai Allah shi kaɗai. dan adam kawai yakan iya hada wani abu da wani abu ya samar da wani abu ne wannan shine at-taswiru amma a kirkira abu daga babu babu wanda yake wani ba Allah subhanahu wata'ala shi yasa dan adam daga ƙasa ne aka yi shi ita kuma ƙasa daga mai Allah ya yi ta babu kawai Allah ya ce ƙasar ta samu sai ta samu ko akwai wanda zai faɗa maka ya shiga daga sanadarin da Allah ya yi ƙasa ko akwai shi mala'iku daga haske Allah yi su shi kuma hasken da Allah ya yi mala'iku daga ya yi hasken babu kawai Allah ya ce hasken ya samu sai hasken ya samu shi shine badi'ul wanda ke kirkirar abu ba tare da ya gani a wajen wani ya koya ma. to idan ka yadda da wannan sai ka yadda cewa kuma saba da ƙasa duk faɗinta babu wanda ya cancanta a bauta masa in ba Allah ba sannan abu na hudu sai ka yadda Allah yana da al'asma'u yana da asifatu sunaye sannan yana da sifa kuma dukkan sunan Allah da sifar Allah ta dace da shi akwai mutabaka in ka ji an ce ma Allah alhakimu mai hikima to za ka samu ya kunshi abu guda biyu na farko shi yake yin hukunci sannan kuma ya ɗauki kowane irin abu ya sashi inda ya dace a sashi amma a mutane ka iya samun mutum sunansa daban amma aikinsa daban a iya samun mutum sunan hadimuddin hadimuddin kana kallon shi kuma sai ga ruguje addini yake ba addini yake mai hidima ba za a iya samun mutum suna aminuddin amma an ka kallon shi sai ka ga adu'uddin ne makin addini ne saboda sunan daban shi daban amma Allah ba haka yake ba da haka an fi samun rigingimu a waje guda biyu tauhidin tauhidul uluhiyya da kuma tauhidul asma'i was sifat wa za a bautawa nan ne ake rigima da mutane da zaran ka zo ka ceto to jama'a yau muna da karatun littafin babban malamin nan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab tauhid kana fara karatu wani zai ce yau Allah ya kawo ranar da za su zagi mutane tun ba baka buɗe baki ka ce kuma zai ce zaka zagi mutane saboda da ka zo da maganan cewa a bauta ma Allah shi kaɗai kar a dashi da kuwa to wasu ba su da tashin hankali a duniya sama da wannan shine bala'in su sannan sai tauhidin ta Allah ta bangaren sunayensa da sifofinsa a nan ake samun rigima shi ya taɗa nake ce ma wasu bayan Allah wannan rikicin da ake yanzu wasu na yin waƙe-waƙe su dauki sifar Allah su ba wasu mutane na ce maganin Allah mutane sun kasu gida uku a kanta akwai aƙidar Allah yana ko'ina akwai aƙidar Allah bai ko'ina akwai aƙidar kuma Allah ya daidaita a saman al'arshi daidaitan da ya dace da shi subhanahu huwa ta'ala wani yaman tambaya ya ce to wanne muka dauka mun ce mun dauki ta annaba da sahabbai ba shi kenan ba yanzu in baka yadda ba Allah yana ko'ina yau shi wani zai zo rena ma wayo ya ce ana zama Allah yadda da cewa ko ina akwai Allah shi zai ba da damar aƙida maka aƙidan ana zama Allah shi yasa ko a nan garin Allah ya kiyaye ku wannan musiba bata shigo nan ba amma a wasu gurare mutum ka san shi ka san maman shi ka san san da ma baban shi ya auro maman amma wallahi saboda rashin mutunci sai zo tsaya gaban kai cewa shi Allah ne kai ma ya kalle ka ce maka Allah ya shi ka dawo ne saboda tsabar rashin mutunci to wannan shine abu guda hudu haka idan ana maganin imani da Allah ba za ka taba zama kai imani da Allah ba sai ka sa abu guda hudu ka kudirce a zuciyarka na farko ka yadda Allah akwai shi ɗaya kenan na biyu ka yadda babu wanda ya sai samar da halitta daga babu ya samar da bukatar ce dauki nauyin kulawa da ita sai shi na uku ka yadda a sama ko kasa banda Allah babu wanda ya cancanta abota masa na hudu sannan ka yadda banda Allah subhanahu wata'ala yana da asma'u da asifatu da suka dace da shi subhanahu wata'ala wannan shine kai imani da Allah shi yasa Allah ya ce zalikum tu zalikum yu'adhu bihi wannan shine abinda ake muku wa'azi da shi amma wa zai iya karɓar wannan wa'azin idan matsala ta faru kare fatattake mata shi bu ka'ida Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya imani da Allah sannan ya imani da rana ta ƙarshe me yasa Allah ya kira alkiyama ya ce mata rana ta ƙarshe saboda duk abin da ka sani ana hayaniya a kan shi a wannan rayuwar ta duniya da zarar ranar ta rufe duniya lokaci da wane da wane sun tsaya takara wane ya ci wane ya faɗi za a yi rigima ko to da ranar ta zo ba maganan wani ya tsaya takara a kayar da wani bai ci ba maganan ta zo ƙarshe da wane da wane wane ya ce fili wane ya zo ya ce filin wane ne ana rigima akan filin an tafi kotu da ranar ta zo ƙarshe ba maganin wani ya ci filin wani za a tafi kotu rigima ta zo ƙarshe wane da wane an nema aure wane ya kasa wane an hau rigima ana gaba da zarar ranar ta riga ta zo ba maganin yanzu a ci gaba da rigima akan filin akan matar wane a komai ya zo ƙarshe sannan ɗan adam yana da yankin rayuwa guda uku daga lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu zamanka a alamu zarra a tsatsan annabi Adamu kafin ka zo duniya babu mahalukin da ya sai faɗa maka shekara nawa shekara ko yanzu a cikin munan nan wa ya san ko shekara miliyan nauyi a bayan annabi Adamu kafin ya zo duniya akwai babu sai rayuwa ta biyu shine zuwanka duniya da barinta Zuwan ka duniya da barinta shine dan tsantan lokacin da bai yawa sai rayuwa ta uku daga ran da ka bar duniya aka sa ka a kabari kafin ka tashi ka je gaban Allah ka tsaya babu wanda ya san ko shekara nawa za ka yi ko akwai yanzu wanda suka mutu suke kwance a ƙasa Wa ya san ko shekaran wani miliyan nawa a ƙasa yanzu shi kanshi ya san shekarun da zai kafin a tashi kiyama bai sani ba shi yasa Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata ahya amme alam naj'al al-ardha kifata uh-huh. ahya amwata Allah ya ce alam naj'al al-ardha kifata ashi ba mu sanya kasa ita ce matattara ku ba an mu da muke raye yanzu a ina muke rayuwa ba kan kasa ba to ita ce matattaran mu wa amwata kuma duk wanda ya mutu ƙasa za a sake buɗe a mayar da shi cikin tare wal yawmil akhir rana ta ƙarshe kuma wallahi tallahi wannan ranar kafirai ne suka kalli annabi suka ce alkiyama ba za ta zo ba Allah yake ka ce na rantsi da Allah sai ta zo sai ta zo wannan ranar a nan wajen da Allah ya ce zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir Alƙur'ani da ya shekara ashirin da uku yana sauka a cikin shekara ashirin da uku a ƙur'ani sai da Allah ya kira ta da sunaye daban-daban sun kai guda ɗari Allah ya kira ta da ranar kaza ya kira ta da ran kaza ya kira ta da ran kaza ya kira ta da ran kaza duka ita kaɗai wannan rana sannan a shekara ashirin da uku da alƙur'ani ya dinga sauka bayan ya gama sauka shekara goma sha uku a makka shekara goma a madina magana ta ƙarshe da Allah ya yi ga mutanen duniya ta hanyar wahayi daga nan Allah bai sake kuma cewa komai ba ta hanyar wannan maganar ne Allah maɗaukacin sarki kawai ya kalli mutanen duniya kawai ya ce musu wata ƙoyo man ona fihi wata ƙoyo man ona fihi ila Allah توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله يتي واتقوا يوما كوي شكرا 23 da Qur'ani ya dinga sauka ga Annabi Muhammad sai da aka shekara 23 magana ta ƙarshe ta fuskar wahayi da Allah bai sake ce ma kowa komai ba bayan an gama wahayin Qur'ani shekara 23 da wannan abin Allah ya rufe magana sai ya shiru bai sake ce kowa komai ba kawai ya ce wata ƙoyoman ku ji tsoron wani wuni sannan ya kawo shi na kira ya ce yau man don a nuna maka wani wuni ne da zai so da wasu irin bakin abubuwa ya ce ku ji tsoron wani wuni wanda turja na fi ilallah za a dawo da ku gaban Allah a cikin shi sannan sun matuwa fa kullu nassin ma kasabat duk abin da wata rai ce a nan duniya sai an cika mata shi kuma babu wanda za a zalunta wuni ne mace ko namiji duk wanda ya tashi a cikin wunin da ka yi sa'a ka tashi cikin yadda Allah to da abin da Allah zai ci gaba da maka mu'amala kenan har gaba da abada kana yin kuskure ka tashi a wunin cikin fushin Allah to ka tashi cikin matsala da wannan abin Allah zai ci gaba da maka mu'amala har gaba da abada shi yasa kawai ya ce wata yawman to wannan wunin anan shine Allah ya hada yace zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wannan shine abin da ake muku wa'azi da shi amma waye zai iya karɓo wannan wa'azin ya amfani da shi mutumin da ya imani da Allah kuma ya yarda da gaske wannan ranar ta ƙarshe tana nan za ta zo zai tsaya gaban Allah duk abin da ya mai kyau ko mara kyau sai Allah ya masa sakamako a kai Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen a cikin alkur'ani ya faɗa yake cewa rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha min amrihi alamin rafi'ud darajati zul arshi yulqi ruha min amrihi alamin yasha'u min ibadihi لينذر يوم السلام yawmahum min yawmahum barizun la yakhfa liman al-mulku al-yawm lillahi ya faɗa yace rafiqud darajat mai madaukakiyar daraja wacce ta kai kololuwa ta ƙarshe shi ne arshi Allah wanda yake shine ma abokin al'arshi sai ya ce yulkin ruha Allah shi yake aiko da wahayi alaman ya sha'un min ibadihi akan wanda ya ga dama daga cikin bayansa liyun zada yau matala don yawa mutane gargaɗi da kashedi da ahir da jan kunne akwai ranar haɗuwa attalaq ɗin nan ka je ka duba littattafan luga za su faɗa maka duk sanda ka ta an ce attalaq to wallahi ba haɗuwa ba ce ta girma da arziki saboda galibinmu yanzu kowa ne yake so ya tafi lahira ai galibinmu dole ka ganshi a kabari ya farka mala'ika wala kirina marrabu kamar nabi ka kai aka yi amma rana a bashi zaɓi kafin ya tafi zai yadda ya tafi talak shi yasa na na aisha take cewa annabi muhammad ya ce man ahabba liqa allah idan kana so ka haɗu da allah to allah a shirye yake haɗu da kai amma in baka son ka haɗu da allah to ka shirya ko ko duk yakka wallahi a ranar da an waye gari an kai ka kabari kullu bunu unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadba mahmulu duk dan da mace ce ta haife shi duk da rayuwa za ta yi tsawo wata rana yana ji yana kallo zai ji an dauke shi a wuyan mazaje sai makabarta yanzu za a yi mutuwa a zo a wuce da gawan in kana da alaka da wanda ya suka mai kuka akwai ranar da ba kai za ka yi kuka ba kukan na'ama wannan shi ne tsarin yawon talar Allah ya ce ranar haduwa tana nan yawon barisu ranar da kowa zai fito fili ya tsaya ba barazana ba shan kunu ba nasaba ba dangi ba alfarma ranar sai dai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam kuma yadda ka zo duniya ba haka za ka je gaban Allah ka tsaya ba a ka zo nan duniya ga kada malam malin ga kada shar'ina ka koma gaban Allah da malam malin ka je ka tsaya gaban shi wannan baka isa ba yadda sanda mamakka ta zo da kai duniya baka da komai haka zaka je gaban Allah ka tsaya baka da komai zunzurutun ka haka zaka je kada dan a nuna maka baka isa ba kai ba kowa bane kuma baka isa ka ce ba zaka ce ba dan haka mai kira zai yi kira a gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratu taha ya ce wa yasu alunaka anil jibali faƙul yansifu a harabi faƙul mai faƙul yansifu a harabi na tsfa ya Allah wa yasu alunaka sun zo suna tambaye ka dangane da wayannan duwatsun na duniya za za a tafi duniya ko tuya za a yi gasu Allah ya ce matsalar tana da sauƙi fa kulka ce masu yansifu ha rabbi nasra ubangiji na su ya sheke su shekewa yadda ka ga yanzu idan akwai rimi in yi ɗaya in irin wannan iskar ta taso take ɗaukar rimin da ƴaƴan ta yawo da su a sama duk wani jingime man dutse da ake gano a duniya haka Allah zai sa a wargaza shi fa ha tsa'an ita kuma ƙasa za a bajita a barci ta zama wani irin fako mai santsi yanzu ba ka zo nan duniya ka ci gidan wani ba ka zo kayi gida to kanka ba ta makanka lokaci a kwanan da Allah duniyar ma zai tashe ce baje ta za a barci fako mai santsi la tara fi ha'i wajen ba za ka ga wani tudu ba ko karkata a cikin ta ba za ka gani ba yadda ake faɗa cewa wai bangon duniya inda gaske ne akwai shi da za a tayar da kai daga cikin garin nan yadda aka baje duniya aka yi mata lebur wallahi inda gaske ne sai ka hango bangon so da ba gidan kowa duk wani da ka sani ya gina gida ya yawa an baje gidan an mata lebur ɗaya an tashe ta an shafa ƙasar da haka Allah ya ce yau ma irin ya tabi unar da'iya la'i waje min وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا خمسا الله يأتي يوم إذن يتبعون الدائية ranar da mai kira zai kira a gaban Allah ya ce ana kiran mutane kowa ana so ya je gaban Allah ya tsaya don a yi masa hisabi yau mai irin ya tabi una da'iya la'i wajala kuma babu wanda ya sai karkace shi ba zai shi ba baka isa ma Allah ya ce wa kashi atil aswatil rahman sautittukan mutane na tafiya ita kanta a ranar sai ta yi tawali'u ga Allah mai rahama fala tasma'u illa hamsa ba ka jin komai sai motsin tafiyar mutane kawai raf raf raf raf za a je gaban Allah a tsaya kuma idan aka taru idan za a wa mutane magana ba a cewa wai na kusa ya fi ji na nesa baya ji sosai a'a wallahi da an yi magana duk inda kake yadda na kusa yake ji haka na nesa yake ji haka za a yi magana ta shi yasa a wata ayar Allah ya tsara faɗa ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawma mhm. Allah ya ce al-yawma a yau din nan ne fa tujza kullu nafsin sai an saka ma kowace rai akan abin da sai na aiki la zulma al-yawma babu zalunci a cikin shi koyaye da haka tun da kaga Allah a nan ya yace zalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir to dalili ne akan cewa da namijin da suka yi zaman aure da matar duk wanda ya ha'inci wani wannan ranar ta ƙarshe za ta zo Allah sai ya tsayar da kowa ya masa hisabi to mai hankali shine wanda yake yadda gara aje lahira yana neman haƙƙin shi a gaban Allah a wajen wani da aje ana nema a wajen shi dan Allah da aje lahira wani ya shaƙo kai taho da kai gaban Allah yana neman haƙƙin shi a wajen ka da kai ka shaƙe mutum a rintima a fi gaban Allah kana neman ka a gaban Allah wanne ya fi maka sauƙi kaga gara kai ka je kai kake nema ya fi sauƙi da aji ana nema a wajen ka. don wani ya shaƙo ka yana neman haƙƙin shi a gaban Allah to ka shiga bala'i sai da hali to shi yasa a nan wajen Allah ya haɗa abun nan guda biyu ya ce wannan wa'azi yake mana zalikum yu azubihi man na yi umaru billahi wannan wa'azi Allah yake mana amma ba kowa zai ɗauki wa'azin da Allah ya ba daga farko zuwa nan sai mutumin da ya imani da Allah ya imani da ranar lahira za ta so zalikum yu azubihi man na yi umaru billahi liwa yawmil akhir sai ya ce wa man yattaqillah amma duk wanda ya ji tsoron Allah ji Allahu makaraja sai Allah ya sanya masa mafita malamai suka ce tun da Allah a can ya ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron Allah ubangijin namiji idan ya saki matarsa yi hakuri ya bi dokar Allah gurin sakin na rantsi da Allah Allah sai ya sanya masa mafita shi yasa ce wa man laha duk wanda ya ji tsoron Allah makharaja Allah sai ya sanya masa mafata, shi yasa amanar aure na daga cikin amanonin da Allah bai bari sai an tafi lahira mace idan ita ta aure namiji ta cutar da shi ta hanyar da bai kamata ta cutar da shi ba ko ta jira ta gani tana nan ba ka barin duniya sai Allah ya hada ta da namiji daidai ita wanda sai ta samu sakamako na wancan mutum in namiji ne ma ya aure mace ya muzguna mata yana nan zaka ga Allah ya hada shi da mace daidai yake ya auro ta sai ta zo waccan sai an rama mata abinda aka yi ma waccan amma Allah ba zai bari sai an tafi lahira ba idan kuma namiji mace ce miji ya sake ta ita ta yi kokari ta kiyaye dokar Allah to Allah ya ce wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah Yaji allahu makaraja sai Allah ya sa masa mafita kuma ku dawo ku gani a kiyaye dokar Allah a zaman aure da sakin auren da dawo a wani ka gani in ka bi dokar Allah idan wannan matar tana da matsala ne yasa ku rabu kana nan zaune Allah zai musanya maka da matar da ta bi ta shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja sannan wa yarzuquhu min haythu ne wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra wannan na daga cikin abu guda biyar a Qur'ani da al-Imam Abu Hurairah ya ce duk wanda ya abu biyar Allah sai ya ƙara masa abu guda biyar sun zama goma yana daga ciki Allah ya ce in dai zan muku ni'ima ta hanyar abu mai kyau za ku gode mu to ni kuma sai na ƙara muku kayi ɗaya ya maka ni'ima ta hanyar abu ya maka ni'ima kai kayan aiki ta hanyar mai kyau shi kuma Allah ya rantsi ya ce sai ya ƙara maka ɗaya da ɗaya biyu kenan na biyu wa man yattaqillaha duk wanda ya ji tsoron Allah ya ji Allah ko makaraja Allah sai ya sanya masa mafita sannan wa yarzuquhu sai ya zo masa da arziki min haythu la sai ta inda bai yi tsammani ba matsalan mutane da kayan maganan arziki kawai sai ya yi hasashen kuɗi ba kuɗi bane kaɗai arziki Allah ya azurta ka da mace ta kirki arziki Allah ya baka ƴaƴa na kirki a rayuwarka arziki ba za ka gane wannan ba sai Allah ya jarrabe ka da matar da ba ta kirki ba da 'ya'yan da ba na kirki ba su kaɗai sun shi ka bala'i a rayuwa duk ko matsayin da za ka taka a rayuwarka shi ya sa sai ka ga wani ya ya zauna yana alula ya gama alula ka gan shi ya ɗauki buta yana ta riki-riki zai tura ta aljihun malam saboda Allah ya haɗa shi da matayar bala'i shi ya sa da kayan rashin sa'a ka a wurin mace wacce ba ta kirki ba wallahi yanzu na za ka ga farfara ta fito mutum tun lokacin fitowar ta yawa saboda bala'i to dan haka Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah sai ya zo maka da arziki ta inda baka yi tsammani ba sannan wa man yatawakkal ala Allah in ka dogara ga Allah shine abu na uku to fa huwa shi Allah ya riga ya ishe ka Kadija ja'ala Allahu kulle kulli in kadara kowane irin abu Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddara masa ainihin wato faruwa da haka ina kira daga ƙarshe dukkan yanzu wani wanda yake aure da yar wani amana ce a wajen shi to yi tsoron Allah akan yar wani akwai ran da yar shi za ta bar hannun shi za ta bi hannun wani kuma kamata dino to dan yadda kuka yi mai 'ya'yan wasu yanzu haka za mai 'ya'yan ku nan gaba kama ta amalu zau yadda kai haka kai ma nan gaba za a saka maka mutum ne yanzu shi in yana da 'ya a yanzu Za ka ga tun da 'yar ba yadda za a yi shi ya aure ta duk bala'inka in ka haifi yarinya kai ubanta ka isa ka aure ta ne a kana bukatar wanda zai aure ta ko ba ka bukata zai yi wa to tun da kana da buƙatar wani ya aure ta na daga cikin shawarar da muke bayarwa duk wanda ka ɗauki iyaka bashi ya zama surikinka to kai masa mu'amala ta ɗa da uba ne inda za su samu matsala da matar in ta taso ta zo ko da ka fahimci cewa yarinya ita take da gaskiya shine bai kyauta ba to kakkamanta wannan mijin nata shi shugaba ne a kanta ita yarinyar ka ba ta haƙuri ta koma shi kuma ka kira shi gefe kamar nasiha amma da ya zo ta zo ta kawo ƙara tana zuwa ka ce to kai damawa na ashe na fahimci kai faɗan iska ne baka da mutunci yanzu yata za ka yi ma wannan ta yi sarkar nan na zamani sai ce ga kanan babban ɗan iska shi kenan an samu ainihin wato matsala da an samu matsala kuma shi kenan da aka yana da kyau iyaye su fahimci wannan naka yanzu idan yarka yar wani na hura a hannunka amana ce a koran da yarka za ta bar hannunka za ta tafi hannunka yanzu kana su yanzu idan yarka tana da matsala yanzu in ka ɗauke ta ka bayar wani ya haƙuri da ita rufa maka asiri ya rike ta kai yanzu haƙuri kake da yar wani ka rufa mata asiri kai yanzu baka rufe asirin wani bane nan gaba kake so Allah ya rufe naka asirin zai yi to ba zai yi ma da haka magana ta ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ɗayan ku ba zai zama yana da cikakken imani ba sai ya so wa dan uwan alheri to sai kowa ya duba ya gani wajen mu'amalarsa da 'yar mutane a yanzu tsakanin shi da Allah mu'amalar da yake da 'yar mutane a matsayinsa na matar shi wannan mu'amalar zai so nan gaba idan ishi ta je zaman aure a wannan mu'amalar da ita idan ba zai so ba haka to ji tsoron Allah ya koma ya gyara sa da 'yan mutane yanzu don nan gaba ishi za ta je hannun wani wannan shine nasiha da nake yi da kuma takaitaccen karatu da muka ce za mu yi da aka karatun namu yau a wajen maza dai kan bashi da daɗi na haka amma za a zo a gyara wata rana galibinmu mafi yawancinmu yanzu ‘yan kalmomin nan na soyayya matanmu ba sa samu a wajenmu wanda tun daga lokacin da ya je kofar gidan yarinya ya samu wani lungu wacce ya kwarkwada ya raɓe ya zo da labarin da ya shafe ta da wanda ma bai shafe ta bai bata ya ce wallahi yanzu na ɗan fara cewa wasu tantabaru ne ko mai alaƙarta da tantabarun shi uku ya ba ta labarin tantabaru kaza kaza kaza kaza to shi ke nan daga ran da ya auro yarinyar ta zo gidan shi to maganan yana santa ya faɗa mata kalmomin da za su ji hankalinta ganin yake a ita an wuce ne ta yanzu wacce za a auro ita za a faɗa ma ba ita ba shi yasa galibinmu ana gane cewa ko ta waya ne matar mutum ke ta kira shi ko budurwa shi da kaga mutum da waya an kira shi ya dauka yi murmushi kafin ya dauke wani ya ce Allah sarki da kenan to billahi lazi budurwa shi amma da kaga mutum ya dauki waya ya kara ta a kunne ku ba dama mutum ya fito gida sai kun dame shi yaushe na fito in kafin in fito don mu ji abin to billahi lazi matar shi ita zai balbale da bala'i tsakaninmu da Allah haka muke ko ba haka muke ba Wala mafi yawancin haka muke to sai an ji tsoron Allah an gyara wannan matsalar tukunna sannan matsalar nan za ta ainihin wato yaro sannan wani abu da yake da muhimmanci ku lura akwai wani abu da yake faruwa galibin mu ba ma auna shi da ma'auni na adalci yanzu nan mafi yawancin mu dukkan wanda suke aure da mata sun ɗara matansu shekaru wani ma idan ya auta shi zai ya aure sai ka ga yarinyar da zai aura sa'ar ya ce. na farko ga ta mace ɗaya kenan na biyu ga ƙananan shekaru ga yarinta sai ka ɗauko yarinya kai kana da shekara arba'in da wani abu a duniya ita shekarar ta goma sha wani abu sai ka ce kana so sai tunaninka ya zama daidai da irin naka don girman Allah akwai adalci a ciki kai yanzu da za a mayar da kai nata shekarun to ba mamaki a daidai lokacin sata mangwaron mutane kake a gudawa amma kana so sai tunaninta ya zama daidai dawa da naka tunanin babu adalci a ciki to shi yasa irin waɗannan abubuwan ga ta mace ga kananan shekaru ga ka namiji gashi ka ninka ta shekaru kusan ninki uku a duniya ka ce kana so sai tunaninka da nata sun zama iri daya in aka yi haka babu adalci a ciki kuma ya kamata kowa ya duba ya je koma ya gyara alaƙarsa da iyalansa wajen yadda yake mu'amala da su da ciyar da su a wanda zai ajiye mace a gida yana ciyar da ita amma gani yake kamar yadda yana ciyar da wata katuwar banza ne haka yake gani bai yadda cewa abin da yake ɗaukowa ya ba mace har abin da ka sa a bakinta ta ci a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala lada zai ba ta bai yadda da wannan kuma bai sa wannan a zuciya shi ba da haka wannan shi ne kiran da nake da shi na ƙarshe mu ji tsoron Allah mu koma mu gyara indi ana magana ne irin rayuwa ta annabi Muhammad to rayuwarsa har abin da ya shafi gidansa wajen mu'amalarsa da matansa za ka samu mutum ne wanda duniya da su matan suka yadda mutumin kirki ne adali ne kuma wallahi akwai matan da za ka ga ni akwai matar da na sani matar su hudu ne wani abu ya taso matar ta zo ta same ni wallahi da na bi matan ɗaya bayan ɗaya su dukansu sun yarda cewa mijinsu mutumin kirki ne adali ne kowa ne a cikinmu yake samun shaida a wajen matashi galibinmu akwai matsaloli Allah ta'ala ya shirye da mu to dan haka ina kira zuwa ga wannan karatun yau mu ya shafa tun daga kaina ne mai karatun har masu saurare kuma dama haka gaskiya ta yi ka dauka cewa in ka jamin haukan wani wata rana ba a san sani a'a gaskiya ce in ta zo kan kowa ya dole abu ta kai shi wannan ita ce gaskiyar magana muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa sannan muna roƙon Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta domin karatu in aka yi shi ba aiki da shi to musifa yake zama kuma in baka sani ba matsala ce mai zaman kanta daga ran da ka sani kuma ka kasa ɗaukar mataki na gyarawa ita ma musiba ce mai zaman kanta muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu ya tsare mana imanin mu da haka zan yi kokari in ci burki in tsaya a nan ba tare da bata lokaci ba abinda ne na daidai Allah ka ba mu lada wanda kuma ne kusuri Allah ya kayafe mana